بسم الله الرحمن الرحيم مجلس منبير أسفل للتاف أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم من بيان أحد عناية الإسلام بالوقت وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سننه sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da kula da lokaci a cikin sunnoninsa a aikace حيث نظم حياته اليومية سيد النبي صلى الله عليه وسلم يتارى رايوة سيود أبوبي سيود كله رايوة من ذا الله صلى الله عليه وسلم الآن يسا وخير الهدي هدي محمد يين تارى الرايوة شين النبي صلى الله عليه وسلم لا هدي يشبه هديه ولا يقربه وأولي وني tsarin da ya kama da na manzo Allah sallama ko kuma yayi mai kusa da shi so ka haifu na zama hayatahu yawmiyata a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara rayuwarsa ta yau da kullum wa akkada sannan annabi sama ya karfafa ala anna kulla udwi cewa kowace gaba min a'dha'i insani daga cikin gabobin dan adam lahu haqqun alayhi wannan gabar tana da wani haƙƙi akan ɗan adam kowace gaba kullu sulama min ibn adam alayhi sadaqa ko haka manzo sama yace wa anna li rabbih alayhi haqqan kuma lalle ubangijinsa yana da haƙƙi akan wa anna li ahlihi alayhi haqqan kuma iyalan mutum suna da haƙƙin sa kansa. suna da haƙƙi sa wannan hadisi ne hadisin abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma da kuma hadisin salman al-farisi radiyallahu anhuma ziyarar da ya kai ma abu darda radiyallahu anhu sai masa ziyara ya ga yadda abu darda ke rayuwa matar shi ra'aha mutabazzila aw mubtazila sai ganta ba kwalliya ya ce ya ummar darda imali araki mubtazila sai na ganki ba kwalliya ba komai kata kata haka tace sal sahibak ka tambayi mutumin ka me tambaya abokin ka ya baka labari ba matsala daga gare ni bace Matsala daga gare shi take shine baya damuwa da ni ko ne kwalliya ma ba ruwan shi bai san ma nayi ba sumu laila sumu nahara wa ya qumu layl da rana ita azumi da da kuma kawai take yamin laili ba ruwan shi da ita to ya za ya ce kwalliya ولما سمع أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصوم كل يوم lokacin da ya ji labarin cewa Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ma yana azumi kullum wa yusalli al-layla kull yawm sannan kuma yana sallatar dare kullum nahamu an zalik din sama ya hana shi shi da yasa aka kira mushi shi baban shi ya kai ƙara in kai jam'un riwayat in ka tara riwayoyin da ɗaya baban sai kai ƙara ya ce zawwaje ne abi imra'atan zata sharafin min quraish fa wajadtuni la anhashu laha babana ya aura min wata mata da mai daraja a cikin qurayshawa yanzu ni bana da bukatar ta kawai lima ajidu nafsi min kuwwati ibadati saboda abin da nake jin kaina kawai ni ibada kawai ai ta sallah ai ta azumi saka baban ya je kai ziyara wata rana ya zo gidan ya tambaye ta ya kuke ciki ya yi bai ma san halin da nake ciki ko wannan gadon bai ma san ya gadon yake in na gyara gadon kawai ko kwanciya ma bai yi san me nake ruwan shi da ni amma sai da ta yabe shi ta ce ni mal salihu li rabbi ce game da ubangijinsa bai da matsala ibada yake ma Allah ko da shi kaga a'ta rabbahu haqqahu wa bakhasaha haqqaha ya tawaye mata hakkinta amma ya ba Allah hakkin wannan rayuwa ba a yi da ita ba so da ya hana shi وأمره بتنظيم شؤونه الربانية مع ربطها بالشؤون الاجتماعية والأسرية أن تسمى يأمر تيشي بتنظيم شؤونه الربانية شيوا يتآغى لمرا سنأبن جدنسا abubuwan da suka shafi ibada to ya zama ya tsara su ci karo ma'arabtiha bi shu'uni al-shima'iyyah tare da yadda zai iya daure su ya tafi da su a tare da lamurransa na zamantakewar yau da kullum wal usayyati da kuma na iyalansa haka ake bukatar kai shi yasa kada ka karanta sirar irin su Muhammad ibn Shihab al-Zuhri rahmatullahi alaihi a ce maka ana kawo mishi abincin safa a tarar da na ce da daddare ka ce kai kuma zaka yi shi a gidanka da matarka a'a zaka Muhammad ibn Shihab al-Zuhri wa anta anta وقد من أنت وقد من هو وقد أردت من هي زوجه وقد أردت من هي زوجك sannan wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama an tambayi na shahadu yallahu anha me yake yi a cikin gida tace me kana yaqumu bi mihnati ahli ko yana tashi ya tambayi ya taimaki iyalansa mihna me yasa balarabe ya zabi a lugar a lugar ake cewa mihna sana'a sana'ar da kake ma mihnatuka sai ta tadris ma mihnatuka almuhama ma mihnatuka alhandasa ko mihna aiki sana'ar da kake ka samu kuɗi sana'ar manzon sallama a gidansa a cikin gidansa ita ce mai kula da iyalansa ila حضرت الصلاة قام إلى الصلاة أكا كرا صلاة أن الصلاة في جين صلاة ne ya dawo gida kana iya zuwa gidan manzo Allah kuma ka yana shara kana iya zuwa ka ganshi yana wanke kaya kayan shi sun sun yaje dinki yana taimakon iyalansa aiki ya musu yawa yana taimaka musu amma yanzu wani da zai rika yi a ce mata shi ta shanye shi a cikin al'ummar mu dangin shi idan suka zo suka ga yana taimaka ma mata shi a ce ai ta shanye shi sun sa mata hana shi ya ƙara aure in matar shi ɗaya kaga duk wannan ba daidai ba ne ai dama ana son matan mutum ta shanye shi in ba saka bata shanye ka ba ai kana da matsala kowa matan shi ta shanye shi in ba saka bata shanye ka ba kana da damuwa ya ka kuma ba a ce ka zama takare ba kai kuma nan kuma akwai takarkar maza nan ko ba daidai ba ne فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود azumin da Allah ya shi ne azumin annabi Dawud alaihi wa ahabbu salati ila Allah salatu Dawuda sallar da Allah ya fi ita ce sallar annabi Dawud alaihi salam kai irin ta kana yanamu nisfal layli annabi Dawud alaihi salam wanda Allah ya siffanta shi da innahu awwab innahu awwab annabi Dawud alaihi salam awwab ay tawwab Nabi Dawud a.s. mai yawan tuba ne ga Allah to yana yin bacci na da rabin dare wa ya yaqumu sulusahu sannan yana ƙiyamun lai na ɗaya cikin ukun dare wa ya namu sulusahu sannan ya sake bacci na ɗaya cikin shidan dare wa kana sumu yauman annabi Dawud a.s. ya kasance yana azumin yau wa yuftir yauman gobe kuma ya ƙi yin azumi wala ya idza laqa sannan annabi dawud alaihi baya guduwa idan ya haɗu da abokanan gaba domin shi da bayan ma shi kasance wata soja ne duba fa shine fa soja fa tun can da wa qatala dawud jaluta shi shi dawud alaihi salam lokacin ɗan ƙaramin soja ne a cikin a cikin a cikin rundunar talut talut sarki sarki ne talut Allah ya zaɓe shi inna Allah qad ba'atha lakum taluta malikan qalu anna yakun lahu al-mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal aka ce sarauta ba ta da alaka da dukiya shi yasa daga cikin sharrin demokradiya sai kana da kuɗi zaka zama ka fito takara kun ga wannan ta'arudi ne da alqur'ani wa lam yu'ta sa'atan min al-mal ba ba shi dukiya ba shugabanci bai da alaka da dukiya sai ya aka faɗi abu bi da ake bukata inna Allah safahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism inna khayra man istajarta al qawiy al amin amana ba ta yi sai da iliminta so daga ilimi da lafiya su ne ake shugabanci da su ilimi da lafiya lafiyar jiki da lafiyar kwakwalwa su ne waɗannan su ilimi da lafiya lafiyar kwakwalwa ilimi lafiyar jiki wanda za ka iya aiwatar da abubuwa da ita domin idan shugaba bai da lafiya sai komai suna komai na tsayawa cak ba zai iya yin wani abu ba lafiyar shi yake ririta yake riritawa kun ga shine wannan annabi Dawud alaihi salam wala yafirru idza laqa jarimi ne shi duk da waccan ibada kuma jarimi ne mun gane yura fil layli fi mihrabi wa fil nahari fi maidani da rana ina fagen fama da daddare kuma ina cin masallaci Ina sallah kun ga wannan wannan ke fanzur ila abqariyatihi sallallahu alaihi wa sallam don Allah ku duba yadda manzon sama yake da gogayya fil inati bil waqt wajen kula da lokaci wa husni bara'atihi da kuma yadda manzo Allah ta sama yake da girman fasaha kyakkyawar fasaha fi tanzimihi wajen tsara lokaci falam yudayyi'hu bin nawmi annabi sama bai yadda ya ɓata lokacinsa ba bin naumi da bacci allazi huwa gharizatun wa shahwatun haywaniyyah wanda bacci gariza ce sai sa dabbobi ma na yi shi sa ma an tashi kwanta mutum in ya cika bacci da ake kamanta shi ba da kasa ba wai ana ba mu labarin muna yara da wai wai kasa sai a yanka ta kama ta a yanka ta a fede ta a gasa ko a dafa ta a cikin wuta a yayyanka ta fa a dafa ta a cikin wuta ko a soya sannan a ci wai shi kenan tana nan har yanzu bata farka ba sai can kawai a cikin mutum kawai sai ta tashi <laughs> kasa kaga gariza ce abinda ake ce ma gariza abinda ko ka gayyace shi ko baka gayyace shi ba sai ya zo kuma Allah ya halice ka da shi gariza ce so daga bacci malamai sun yi ittifaki akan cewa annomu gariza bacci gariza ce yana cikin abubuwan da ake ce musu al'amalul la abubuwan da ba kai kake gayyato su ana bacci amma kuma ku duba musulunci sai tsara maka hatta garizan mutum ba a yi amfani da ita yadda ya ga dama ba wa shahawatun haiwaniyatun sannan bacci sha'awa ce ta dabbobi dabbobi ne kawai ta bacci shi yasa abubuwa guda uku ba a san fuzul din su fuzul ta'ami fuzul manami fuzul makala maganar da ta kasance ko kayi ta ko baka yi ta ba ba ta da amfani ta zama fadlu baccin da ya karu akan ka'ida da masana lafiya suke lissafi ga yana ana ta nunnuno ma mutane ana karantar da su daga shekara kaza zuwa kaza awa nawa ake son a rana ka samu bacci in ya wuce haka ya zama rashin lafiya je ka ga likita sannan in kai kasa da shi zai iya haifar maka da rashin lafiya Sannan ita ce ka'ida amma mutum ya zama kawai ya zama munhamikan innau kawai shi bacci ta bacci yadda ka san man shanu a nuna rayuwa ce ta banza ba yadda za a yi a abisu sahranar duja lailan wa tabituhu nauman wa ba da zaka haƙi. in je in ɓata dare na ina kallon littafi ina haddacewa ina abin nan sannan kuma kai kuma ka kwana kana bacci sannan ka ce za ka riske ni in ji zamakshari haka zamakshari al-mu'tazili ya faɗi rahmatullahi alaihi yana ta karatu kai kuma kana can kana bacci shikenan sai mu tashi sai mu zama ɗaya kai ma baka yi kanka adalci ba zamakshar ya ce baka yi adalci ba sai ya zaɓi ya ce تحريل تنكيه العلوم على الذلي من وصل غانية وطيب عناقه وصريغ أقلام على أوراقها أهلا أهلا من, من الدوكاء والأشاق zauna in ki bacci in ta karatu to ya fi mini min wasu ghaniyatin wa tibi anaqi shi ya fi min daɗi fiye da wata mace ta zo tana min daɗin murya ko ta zo ta ce za ta sumbance ni ko ta rungume ni wasu rihu aqlami ala awraqiha sannan alƙalami na ya ƙara ina rubutu a takarda kawai rubutu nake in ta rubuce rubuce ina rubuta ilimi ahla wa a'la ahla min ad-dawka'i wal ushaqi shi ya fi mini biye da kawai in zauna ina fira da mutane da kuma masu biye shi ne haccan ya ce a abitu sahrana duja lailan da daddare in zauna in ki bacci wata bituhu nauman kai kuma kai ta bacci wata ba da za ka hatsi sannan ka ce ka kamo ni akwai adalci a ciki ga wanda ya wannan tunanin shi ma bai daidai ba to daga bacci ana son a yi shi amma da zahiri sannan walam yasrifu ila ibadatin ruhiyyatin malakiyya sannan bai karkatar da rayuwarsa gaba lokacinsa gaba ki ɗaya ba wajen ibada wacce ita kuma take da alaka da ruhin mutum malakiyya wacce ita kuma koyi ne da mala'iku kaga baina baina ki, bal wazana bainal amrayni shi dai Allah sama ya auna tsakanin abubuwan guda biyu وأعطى كلا حقه الذي يستحق به يبا هو اللي حق اللي تنتنت به باش بلا إفراط وتعالى زكي وعلا kada ka zake. kada ka zake a wajen ibada Karshe ba za ka iya ba wala tafriqi sannan kar ka tauye kuma ka zama baka ibada za ka wanda hatta ka ta alfajir fa bi in aka yi sa'a ya samu ya sallolin nan dai guda biyar na farilla to shi ke amma ba a raka a talfajir balle ku kama masa kiyamun layi ya tashi da daddare ko da raka a uku ya yi ba zai yi ba balle ko raka a ɗaya ma ya inganta raka a ɗaya a fikin sai na Usman ibn aslan radiyallahu anhu fikin sai na Muawiya radiyallahu anhu ya halasta mutum ya wuturi da raka a ɗaya to ba zai iya ba in dai ya yi sallafar nan guda biyar an yi sa'a su ma ko ba dole bane yi su jama'a wace irin musiba ce Allah ba zai jarraba mutum da ita ba shi yasa sai komai na mutum ya rikici ba na natsuwar zuciya ba zai samu na natsuwar zuciya ba zai samu kwanciyar hankali ba ba jin Allah to shine wannan wannan kula da lokacin shine matsalolin rashin kula da lokacin shine babban matsalar to sai mu tsaya a nan insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu ikon cin gajiyar wannan lokaci da lokaci wannan ni'ima mai girma da Allah ya ba mu ita sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in